ba mukaddam wannan alwadi mukaddas aka ambace shi ne aka ce ikhla'ana alayka mukaddas kuwa shi ne ana miƙa min takalma ni kuma na na ka bi wadi muqaddas alhamdulillah alwadi muqaddas sunan ya zama magana ta biyu jiya na yi maganar muhammad abu almajirin shi muhammad mahmud wanda idan ya riga cikin hali karamin da yake fada a surur billahi wa surur wa surur bi ghairihi wa surur السرور بالله والسرور والسرور بغير والسرور السرور بالله والسرور والسرور بغير والسرور haka yake wata rana in yi cikin hali Abu Rabbi Abu Rabbi to wannan taro da muka yi muna farin ciki ne da Allah wannan kafiri da Allah ya kada shi babu bakin ciki ga musulunci irinsa ba bakin ciki ga musulunci irinsa mutumin dai da ya ce ya dakatar da rayuwa ta saboda abu ya dakatar da rayuwa ta saboda azumi na ɗaya ya ga ya karya rasha ta biyu ya ga ya karya musulunci mu ya karya rasha ɗin yake to bukata ta zai saura ɗaya ya karya musulunci musulunci kawai ya saka a gaba wannan magana ta saki tun daga ran da Allah ya dora shi akan gadon Amurka waɗannan abubuwa wa adabu guda biyu su ne adabu ya karya raja ya karya musulunci to raja kan takari saboda ya yi muwafaka kafirci ne da kafirci annaru ta kulki kafirci ne da kafirci amma islam abu ne wanda ya fi ba na ba ne na mai shi islam ɗakin kaba islam ginin allah ɗakin allah ba mu iya rushe ɗakin allah shi sarkin da ya gina shi kuma bai inda imamuna kakan sai na rasulullahi yace inna lil baiti rabban sawma yami tunda ka zo ka ce kana nuna ka rufe ka ce kana ba ni kan kuma na baka ko mun dadi saboda me saboda ka ce za ka mun ka ko kaza da na a ci ka zo ne saboda yara ta ban girma da junan mu musa muka girma ka da gwagwaran abin da za mu yi amma tun da ya zama wurin daji ka zo ina lil baiti rabban Allahu akbar sau bayani ba nawa bane islam ba na wani ba bane na subhanahu wa ta'ala hmm. ba kuma mahalukin da ya tsaye zai iya jaya gabza wa islam ba ce kansa ya rabar baki kana dihin zahratan yawmal yuhina falam yadirha wa auha qarnahu alwa'ilu kamar wa'ilin na'ihin zahratan yawmal mansur nema da yake ja da baya ya gabza wa fa karo don wai ya ragargaza ta ya lirha zan babu abin da iwa kulman fa wa auha karna gurwa'in kawai abin da ya ya auku waɗannan ƙawannin su ne suka rubuje da kansa maimakon ba ta san an yi ba ba zan ana yi ba haka dini islami ke wallahi da alimi to alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah alhamdulillah ubangiji ya taimaki bawan ya girmama rundunarsa hmm. ya rutsa rundunai ubangiji ya rutsa su ba zama da azaba shi wahadahu shi kadai nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama da azabu wa lahu wa alhamdulillah alhamdulillah wannan kiɗe kiɗe da muke yi na wannan murna ba fa mun ba muke wannan murna ba kuma dan mayauni wannan kiɗe kiɗe da muke yi mun mayauni yau ne kwaikwayau bayani a ran da dagar badar a ran da aka yi karan badar tun daga ran nan ubangiji ya umarci mala'iku su dinga doka tambarin nasara kaɗin wata shi zuwa yau zuwa gobe idan kai bacci a badar wuri ne tsakanin maka da madina in allahu da'ala ya wace maka da kunnanka za ka ji aman tamburan mala'iku da ke nuna bai musu izinin su aje ba yau ana nan mala'iku suna buga shi gobe ma suna buga shi kuma banda wannan muku bayanin wata magana tun daga ran da fi gausar azam ya hau gadon urbaniya tun daga ran da ya hau gadon urbaniya gausa gausaniya turkura amma tun daga ran nan ubangiji ya umarci mala'iku a sama su dinga doka tambarin gausaniya a gare shi haɗi zuwa daɗe ƙasa yau ana yi gobe ma ana yi yanzu ma suna nan suna yi ba wai mala'iku ne kadai suke yi wannan doka tambarin gausaniya da cewa shi ne kadami a rara tun daga nan da aka je kadami a rara an zaunar da mala'iku masu doka tambarin a nan a sama ma an zaunar shi ne ike faɗa da kansa rubuni fi sama wa alli bukat hmm. tamburan Girmana, a sama an umarni da mala'iku suna dokawa na gausaniya ta an umarni ga mala'iku a ƙasa suna doka min tambura na gausaniya sama da ƙasa mala'iku suke dosa tambarin wannan shine wannan tambarin da muke doka da ɗan hannayen nan kamar misali ɗan hannu kamar Allah hannayen da ba sa gajiya ba sa numfashi bandirin kuma da ba a gaza ba dubuli fis sama wal arli waɗannan magana kan tambayar shawu shi sa'adu kuma magana ce daban ne eh, wata ran sarauta ba wasa ba ce ba taɓa sarki ya kawai salin sarki a ce sarki kawai yanzu ko sarkin garinmu ya shige ba kaɗe kaɗe a ce sultanin auliya kawai a yi sultanin auliya kawai ke da rugun tsimi ke da ubaha ubaha ake ce rugun tsimi ubaha labudda lil saltanat min umbahati labudda lil saltanat min umbahati Allahu akbar sarkin waliyai mm. isa ban ba da kica kwankwasa tambulan sarkin waliyai mm. kamar da ya ce saboda haka wani ce wannan tambula ne na farin ciki na alfarawul islami za a duka ta gaban gosu kuma gaban kula fa'unsa mm. Allah ya kara musu madadi amin ya Allah kare mu da shi amin ya Allah na madda alhamdulillah